jigon rayuwa ilimi ne eh, jigon rayuwa ilimi ne wasu basu gana ka ba shi kuma arziki sanadi ne ba wani ke rabawa ba jigon rayuwa ilimi ne ilimi gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba ba a jiran lokaci in kai bai bar ka ba kokarin mutanen gari shi ke sa ci gaba jigon rana wannan fiya wutan da na ɗauko shi ne rufin asirinmu yan ribar da zaki samo mana kin ga za mu samu ko maki mu riƙa sai ɗan garin kwakinmu mu akan kari ba sai mun jira wannan uban naki ba kin ga ba komai yake yi ba inuwa ce in ta kare daga nan ya koma can in ta kare daga nan ya koma can to amma mama maganan karatun fa to maganan karatu talatuwa ai yanzu a kasan nan bari ki jin gaya miki idan har baka da eh, kuɗi ɗanka ba zai yi karatu ba 'ya'yan masu kuɗi su suke karatu ɗan talaka ya in ya ci jarrabawa a danna takardunsa a wa 'ya'yan masu kuɗi Da haka wannan tallan da kika zan ɗora miki shine gatan mu ki je ki sayar mu samu abin da za mu kai bakin mu kina ganin yadda muka wuni a gidan nan jiya amma mama duk ƙawayen da muka yi firamare da duk sun gama sun tafi makaranta ni kaɗai ce yanzu fa na rage to taimaka ku kai ni makaranta ni ne so na taimaka muku to yanzu lawa zan yi kuɗin su zubo in biya miki talatu na ce miki rawa zan yi kudin su zubo in biya miki makaranta tunda ba mu da shi ha ko ko wannan allon uban naki shi ne zai biya miki kudin makaranta da bai ba mu muka ci muka goshi ba to bari ki jin gaya miki ki hakuri ki dauki tallan nan cikin rufin asiri ki lallaba ki je mu fara mu gani in an tara kudin sun kai sai a dora a biya miki ke baki ci gaba kaba yadda da kawayen ki suka ci gaba shikenan mama ba ruwan ki da wasu kawaye su miki dariya wai kin dauki tallafi wani abu abin da ya dame ki da yau ba mai baki in baki da shi sannan kuma abinci ne ba mai rufowa daga gidan uba sai ya kawo mana gidan nan sai abin da muka lallaba muka nema shi za mu ci tashi ki je ki sayar ki da Allah ba da sa'a kin ga wannan shine ranar farko Na Na'am mama. Me kake yi a gida kuma ina shanin? Ina nan ina ta ina tunanin maganan karatun nan ni, baba. Domin har abokanan mu yanzu gori kawai suke yi mana su ta mana dariya akan ba ma san zuwa karatun nan. Gashi kuma shi babanmu mana ta yi mashi magana amma kuma hankalin shi yanzu dai bai karkato ta kama ba. Buba. To yanzu me kake so? Hmm? Ina daidai gwargwado, ina daidai kokari ina nuna mishi. Ya biya muku kuɗin makarantar nan. to yanzu ka kaɗa shanu ka dawo ka zo ka zauna ka fa san halin shi akan shanu yanda yake ba ba abin da yake so ya taba mishi shanu gara ma ya taba kun da ya taba shanin shi me yasa zaka kaɗa min shanu ka da ka zauna in hmm? shi fa abin da yasa ya ki biya muku kuɗin makarantar nan ba wani abu ne saniyar ce fa ba zai iya ɗauka ya sayar ba amma tun da ana daidai gwargwado ana kokari wata rana za a shawo kan shi bai kamata wa alaikum salam ke kuma ya aka ina nika Ba a zo kaina ba ne shine na dawo. Kuma sai ki taho ki bari in dabobi suka cinye garin fa. Wallahi baba kin ga dariya ake ta mana a nema na gori akan makaranta don Allah ya mishi magana. Kin ji ita ma na taho? To ko dai ni zan koma fitan ne in rinka zuwa aiken ko ku zauna a gida ka a muku gori. Ko? Ya kuke so in yi ne ni? Kuna kallo kullum ina yi daidai gwargwado yanda zan yi in shawo kan shi ya samu ya biya kuɗin makarantar nan. To yanzu kin taho kin bar garin a can. shi ma fa idan dabobi suka cinye wata masifar ce zai zo ya saukan mana a gidan ba fa abinci zai bamu ba kuma yau kun sani fa makarantar nan ina faɗa mishi ina yi ina yi ku yi addu'a Allah isa ya karyo da hankalin shi ya biya muku kuɗin makarantar nan shine abin da nake so kawai mu da ku ba wani abu ba ki koma gurin nikan kar dabobi su cinye mana dan garin har ila yau a zo a shiga wani tashin hankalin kai ka tafi ka nemo shanin nan kar ka bari shanin shi su wani waje ni kuma in Allah yadda an jima zan ɗauki mayafi na idan malam falal ya dawo tunda shi ne aminin shi in je in same shi in bai magana ta yiwu in agiye mishi magana sai ku ga an samu abin da ake so to ba da tunda yana ba shi shawara yana ji duk wanda zai muku gori menene a in sun ji haushi su biya muku kuɗin makaranta me a ciki maza wasu ba su gana ka ba shi da ƙarfi na na zo malukun da yanu sabon salo sabon tsari mai gida na mai gida kuma talla gora za a koma ba na son bincike ba na son bincike a to na ganka da azara aka azara ake cewa ko garara gora da waye da ai ka gani zan ce talla gora za ka koma ba na son bincike ba ɗanɗano mai gida na siyarwa ne na ah, siyarwa kuma shikenan ganin ido ƙurilla shikenan ne ba zan dan ci ah. wai me yasa kike min haka eh in dai mutum zai dogara da wani ya shiga uku ko dan kin san cewa iyayenki suna taimaka min ah. kullun zan kwanta a ita taimaka min a'a ba irin haka bane yake sa wata ranka ga mace an zo an yi baran-baran ka dogara da yan uwanta suna da shi ina yarinyar nan take tana ciki tana karatu ke baby zo nan to san da za zo nan zo nan yan gaban goshin baba Allah ne kake Allah ah. iya zaki san da baba gora zaki dauka eh talla tallan gora zaki ha <laughs> ba dai a gidan nan kamar yaya kake rainan wayo ma biki san ko me zaka yi a duniya yanzu in dai baka hada da mata ba sai ga abubuwanka ya lalace. ha kamfani sai da mata ake ciniki yanzu gidan mai yanzu in baka sa mace eh, eh, eh, yaran nan asara za kai komai yanzu ya zama sai an sirka ke da ina da ina kika sani baba ai ba inda ban sani ba to bana son tallan cikin unguwa saboda gebobi bana son gebanci me yake haka ba na son gebanci in kin ji an ce geba munafurci kenan munafiki kenan zaki tallan goro zan yi baba har wani bashi an sa kike ke wa me yasa yake damuna ne ai dama irin rayuwar kenan in dai namiji zai dogara da kuɗin gidan yarinya, in dai mutum zai dogara da mahaifanta ko yan uwanta sana da wani abu wallahi za a ga wulakanci a gidanka ba ruwana da taimakon da iyayenki suke mu ba ruwana da kuɗin gidanku ni ma zan ci gashin kaina abin da nake so da ke tallan nan ba na son ki shi a cikin unguwa inda za a ganki ki je can inda kika san samari suna gittawa masu mota inda ake wankin mota inda ake wani kwallon-kwallon da lashe ki wuce da goranki duk wanda ya miki ke ma ki masa kin gane kuma duk inda kika je ana tafi ana abin nan ana tafi ana rangaji kina ji na ina ci baba ana ba da sa'a tsaya tsaya tsaya me gida kar ka bar yarinyar nan ta talla mai gida ka bar yarinyar nan ta ilimi ba ki da hankali wuce ki tafi kwane ne ta da an gama za an kirawo kiran gaji duk wanda ya siya goro da an kira ki ina wunin ku kin gane duk wanda ya kira ki zai siya ina wuni in za a gaishe da maza in dai za a gaishe da maza duk wanda ya kira ki in zaki da ya ce miki ina wuni ki lafiya kalau kalli ina gajiya ba gajiya yawwa ha yanzu sai ne kuɗi a haka sai kiga ta samu wani mai halin mai gida na ka bar yarinyar nan ce karatu kaga an ce maka makarantar na free education ya danganta da zuciyarka ya danganta da zuciyarka ya ta ba ta karatu ba kar a rena mana hankali an dade ana yin ruwa ƙasa tana shanyewa sai a zo a fake a ce ai gashi nan za a yi gwamnati za ta yi abu ana yi ƴaƴan masu kuɗi ake ɗiba a kai su su ebi ƴaƴansu su tafi da su ingila wani london wani germany su yi karatu yayanmu nawa aka taimaka za a zo a ce mana wani kar nan nan aka zo aka raka wa mu allura ana gurgunta su da ƙyar wata wurin san ko me ta ka gudunmawa wasu ma suka dafe kuɗin. Me gida don Allah ka rufa mana asiri yarinyar nan ta karatu Ka ga dai karatun nan shine mutunci yarinya ta zama budurwa kace zaka dora mata talla? Ke ke ke. Sai ta yi kake nan wayo. Daga yau gidan ku taimakon da suke min, kar su ƙara taimaka min. Ai ba dan riya suke maka ba dan Allah suke maka. Shiga ki je ki daukan fulu. To. Daukan fulu. jiwon rayuwa ilimi ne. To, sannunku da zuwa. wannan council meeting na uh, ina ganin SSG sai a sa bude taro da zuwa ku we give yes bismillah salati goma ga annabi Allah ya taimaki excellency a bisa wannan ƙuduri na alkhairi da ya sa a gaba. Allah ya taimaki deputy governor, Allah ya taimaki sakataren gwamnati, Allah ya taimaki 'yan uwana kwamishinoni. wannan kuduri da gwamna ya sa gaba Allah ya bashi nasara Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya ba mu nasara اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عند الصلاة من جميع الخيرات في الآية وبعد الممات سبحان ربك رب يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Now, um, meeting ɗinmu na yau zai a kan education domin ilimi yana da muhimmanci kamar da muka riga muka announcing uh, aka yi broadcasting cewa lallai a wannan jihar tamu ilimi zai zama kyauta kuma dole um, ban sani ba education ko kana da wani observation game da wannan sabon policy da muka fito da shi Eh, to mai girma gwamna da farko dai gaskiya muna godiya irin yadda ka jajirce wajen ba da tsaro a jihar nan sannan kuma da kula da tattalin arziki mu daga bangaren mu dangane da abin da ya shafi harkar ilimi ranka daɗe tuni mun mai nisa wajen wannan ƙuduri naka domin har ma mun tattaro dukkanin wani mai ruwa da tsaki da ya shafi harkar ilimi musamman ma har IS-IS. E e da famanin sakatare duk mun tara su na kowace karamar hukuma wanda mun tattauna da su yadda za mu bullo wannan abu illa dai kawai akwai yar matsala da muke samu a ranka daɗe kamar yadda na yi wa dubuti ma bayani akwai iyayen yara wasu waɗanda suke da taurin kan su ɗau yaran su tura su makaranta to wannan ne nake son gida ya tattauna a ga yadda za a bullo abu? Um, ban sani ba dubuti wani comment game da hana yara da iyaye ba sa barin su makaranta your excellency hmm. dama shawara da nake gani ya kamata a bi ita ce a samar da hukuma wadda za ta zama ita ce da alhakin tabbatar da wannan ilimi dole da nake kokarin bunƙasa shi a nan jihar tamu saboda yadda yara ke gararan ba a gari da kuma yadda iyaye wasu sai dai su dora ƴaƴansu talla ba su damu da ilimin 'ya'yansu ba to idan aka yi ilimi dole nan ta hukuma ce za ta zama da shugabanninta da ma'aikatanta a ciki wadda za a bi har gida gida ma da dama mu kamo yara a kamo a saka. Okay. Um, you take note. <coughs> yes, um, lalle a da cewa an samar da wani force wanda zai tilasta zuwa makaranta dinnan kuma matukar ba a yi haka din ba ya zama akwai uh, doka da bata ta yi a akan iyaye musamman right uh, any contribution game da maganar education free kuma compulsory domin ba kyauta din ba lallai kasance dole a wannan jiha duk mafiya yawan matsalolin da muke fuskanta a wannan jiha kashin bayan abin shine jahilci jahilcin nan shi yake samar da talauci talaucin nan shi yake kawo rashin zaman lafiya da aikata crime da sauransu right so wannan shi ne kaso ga ran nan kana magana akan transport ranka daɗe sai dai shawarar nake son in bayar na ɗauka ma shi kwamishina na transport zai yi bayani akwai motoci da ake ɗiban yara ake kai su makaranta ya kamata a ce wannan motoci an duba su an ga yadda za a daɗa inganta abubuwa haka ne to abin da za a yi transport a yi kokari a rubuta mimo da duk abin da ke bukata wanda ya shafi transport wanda za a gyara a gyara in akwai bukatar ƙari wanda za su rika ɗiban yara zuwa makaranta da mai da su eh, to your excellency sa already dama muna da wannan sanin a ƙasa kuma duk idan muka kammala insha Allah za mu gabatar wa mai girma gwamnati. Rubutu shi ne. so kuma game da ainihin wannan doka ina kwamishina na information ah, lallai kasance kin tabbatar da an yi amfani da media houses wajen jan kunnen iyaye da duk wanda zai kawo wannan doka ta mu cikas za mu yi dilin da shi right Allah ya taimaki mai girma excellency insha Allah za mu iya iyawun dangane kuma ya tafi daidai Allah ya ƙara lafiya ah, Ya excellency kamar yadda mai girma kwamishina yi magana akan maganan waɗansu malaman makaranta suna zuwa suna an sama yara 'yan ƙananan kuɗaɗe haka so muna yi a social media muna kallon yadda abubuwan sun yi yawa 'yan ƙananan manganu suna fita to ya kamata mai girma gwamna a tsaya a binciki wannan lamari domin a duba a ga an yi takilin ɗin wannan ishu ɗin akan magana amsan ƙananan kuɗaɗe hannun ɗalibai 'yan makaranta suna kawo ko kuɗin tsintsiya ko kuɗin alli ko kuma wasu dai kuɗaɗe haka irin na PTA kuma bayan ka ce an soke wannan gwamnati mai albarka ta soke wannan abubuwan. very serious. Ah, ina ganin wannan ma for your information ah, ke kwamishina na yan labarai ki tabbatar da cewa wannan ma an ja kunnen masu wannan halayya. Right? Ba za mu zauna ana ta shirme ah, jiha an ɗebi an qualified teachers wajen dubu kaza. suna cutar da 'ya'yan mutane ba su san abin da suke koyawa ba an ɗebi kawai sakar karo wanda wasu ma ba su yi makarantar ba ya za a ilimi ya ci gaba mun sallame su mun nemi qualified teachers waɗansu kuma suna ta surutai suna kawo abin da ba su san komai ba ba zai yi ba mun samar da azuzuwa isassu ko muna kan samarwa kuma an nemi qualified teachers kuma teaching materials yanzu kamar yadda kai commissioner na education ka bani rahoto cewa komai soke and kuma make sure cewa ba zama za a office ba ka tabbatar da kai da permanent sakatare da daraktoci ana zuwa surprise visit makarantu da shawararsu don a tabbatar da komai is on the ground right ina ganin ba wani abu sai mu closing ko saboda zan yi tafiya kuma deputy lallai make sure cewa kuma yana tafiya uh, in order right so um, rabaran sai i closing prayer ko za mu yi addu'a da sunan yesu mai cetonmu allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan abu wanda yana faruwa na kidnapping Allah ya sa an daina yin shi da sunan Yesu mai ceto Allah ya amsa mana addu'a na magana ilimi da kai ya ƙara ma karfin gwiwa a yi shi ne wasu ba su gana ka ba shi kuma arziki wannan ma ai ba ne yawa yanzu nan yanzu nan za ka tashi talatu Talatuwa! Yawwa fito talatu. Kin ga ruwan yau ba ma yawa daga kin je kin sayar kawai yake ya gida abin. Kin gan shi? Leda ɗaya ne ma zan zuma miki ba wani mai yawa ne. Mama wata ƙawata ta yi wata magana ɗazu a wajen talla. Ta ce me? Ta ce wai gwamnati ta mai da ilimi kyauta. Ta rabu da ita munafuka ƙarya take miki. Wata gwamnati ce za ta mai da wani ilimi kyauta? Kin ga. duk wannan faɗi tashi bar nake saboda ke nake yin shi yau don mu samu mu tsira da mutuncin mu a ɗan tsinci ɗaya biyu a yar miki auren kin yi tashi haka za mu tafe mu ji kunya a wallahi in zaki zage dantse a nemi kuɗi ki zage dantse a nemi kuɗi ruwan nan dai gashi na leda ɗaya ne da kin sayar ki ki dawo kin ji ko kar ki biya wannan uban naki mai matacciyar zuciya ke ma ki kashe taki zuciyar mu taru mu zauna mu abin nan a kariya take miki kawai dauki ki ba wani abun nan ba wata gwamnatin za ta ba da wani ilimi kyauta an kaga danka ya karatu yanzu kudin ka ne Ka yi jume ai mun ji abin da kika he ko saboda haka ka sha waya ta hima karkata ko to ba za ki je ba ke haki ta ki tafi gurin kyanu ko kai kuma ka je ka ɗauka faranka ka tafi To ai makaranta dole ne aje. Makarantar banza? Sai ka shaya rayu makaranta? Makaranta ce ta banza? To a radu ba za ki ba. A amu makaranta ba ta banza ba ce a wurin mu. Ka Ba za ba. Saurara ka ji. Shanu dole ka kama saniya ka sayar ka biya wa 'ya'yanka kuɗin makaranta saboda mu mun san muhimmancin makaranta. Hai da Ibani ma kai a radu ba za mu sai da bale ba Hai ba za mu sai da dole ba sake ba za mu sai da ita ba Hai hukuma nan dan karsani sani ko kika yi a sayar ko saboda kana so zaka yi kuɗi ko Hato kwalelan ka to. Dole ya mu su yi karatu. A dole ke? Yi mana. To aradu kan aradu ƙaryan ki tahi ƙarya ko aradu kan. Handa ibani ma. To min ma in ja in ja ta kiyo. Kai kake ji kai ka san. kuma dole ne ka je hai ki je ki dauki sanda. Haka kurum. sai ya karatu to ba za a yi batu. To wallahi sai an je makarantar kuma dole ne a sai da shanin aje. Ku rabu da shi. Kai kar ka ki maganar mahaifi ce ka je ka kulan mai da shanin ke ma ki ɗauki fura da nono. nonon ma da yake magana wani fura da nono ko fa fura za mu sha mu a cikin gidan nan da tsala muke sha ba ma a ba mu kindirman mu sha da shi sai dai a je a sayar kuma wallahi in na zuce wata rana sai na sa dukkin farfasa koran a titi kin zubar da su mu ga yadda za a yi jigon rayuwa ilimi ne wasu Roƙi nake muku tallansa. Ilimi ƙawata menene haka? Don Allah tsaya, sana'ar goron nan da ke ga nake yin shi. wallahi Allah idan biki na tashi kaf an wannan sai kun yi mamaki wallahi tallahi Ka ba dan Allah bai kamata ba ki ringa wannan yawon tallan kina ta ihu kowa yana jinki ki kamata yake koma makaranta a ki ce mun ka to wai akwai mai baka ne da zaki ce ma ka yi sana'a haba kawata ai karatu gaske ne idan kika karatu komai zai zo miki da sauki ba eh. fa abin da fa yafi ilimi fa a yanzu a halin da ake ciki eh to ai kin san ne auren karatun danci ba in ne auren ai karatun danci ni na sani ah, to in kika karatun ma a lokacin bikin ki ya zo babu abin da ba za ki ba Don Allah don annabi ki daina wannan. Eh. Kai ni ni ne ma wallahi ma da na tsaya ma nake biya ki ma nake kula ki ma na ma shiga sabgar ki ma don Allah ki je ki. Ah, ina ba zan fasa gaya miki gaskiya ba. Salamu alaikum. Jummai! Jummai! Jummai! Wa alaikum assalam. Ɗane ne ka shigo da wani hausuni kana ta wani ihu sai ka ce gani menene ina yarinya nan talata take au <laughs> na aike ta wajen nika kin san Allah jimai ki kiyaye ni wannan kuturin munafincin naki ba zai kai ki ko ina ba ni in ce kada ki sake dora wa yarinyar nan tallar ruwa amma da na fita sai ki faki ido ki dora mata tallar ruwa haba da Allah mai gida ya kake so da mu ne eh makarantar nan ta yi firamaren nan ko ta yaki jahilci kuma sannan abin da za mu ci ma ba za a nemo mana ba kenan to abin da kuka ci gagara ku yayi kinga ni yata so nake ta yi karatu kin gane ba wai talla ba kuma wallahi in baki kiyaye ni ba wallahi ranki zai ɓaci da kake haƙi ta zan saita ku ka saita ma a gidan Na ga gidan nan ma faro aka ba mu muke zaune a hakan wallahi ki kiyaye ni kin ji dai na faɗa miki in kuma kin ki wallahi ranki in yi dubu to ya ɓaci kaka sake ka fasa min bokita a gidan nan shekaran jiya jiya na je gidan dillalai na siyo shi kuma kudin tallafiya wata da suna saya sannan kake kokarin ka ce ba za a dora ta wallahi kariya kake ba a gidan da sai gidan Baba, Wakin san me yasa na dage nake so in yi karatu? Sai kin faɗa. Wallahi so nake in yi karatu in zama likita. Da ranga taimaka mu kuma in taimaka wa al'umma. Kai kai kai. Ta. Amma fa kin yi tunani mai kyau. Mhm. Ikon Allah dama kina da wannan tunanin? To masha Allah. Haka ake so. kuma Allah Ubangiji ya baki sa'a akan da yake. Amin. Allah ya bada sa'a Allah ya taimaka. Mhm. Allah kuma ya sa babanku ya biya muku kuɗin makarantar nan ku ci gaba. Allah ya taimaka don wannan niyyar taki in har Allah ya biya bukata to gaskiya za a ji daɗi ba kaɗan ba. Na ji daɗi. Sai dai abin da nake so ki taya na addu'a. Ki taya na addu'a Allah Ubangiji ya sa babanku ya yadda ya ƙarasa biya muku kuɗin makarantar nan ku ci gaba da karatun. da dai ana ta fama. Kin ji ko? Yawwa. Kin ga yau dama. yau ne ranar ɗaukar adashin nan da gidan ya hana su to yau ni za a ba zubi je ki ce mata ta baki amma fa kakki yadda ta bada rabi ta ce za ta bada rabi dan ni na sanya hana su yan rigima ce yauwa ki gaya mata ki ce ta bada kuɗin gaba ɗaya amfani zan yi da su kin ji ko maza kar ki tsaya ki saurari kowa ki karɓo ki tafi ina nan ina jiran ki

cewa ilimi ne wasu basu gana ka ba shi kuma arziki sanadi ne ba wani ke rabawa ba rayuwa ilimi ne ke yanzu tallan da na hana shine kika daka ta wannan shakiyan mahaifiyar taki kuke kasuwa ta kyau kenan. Kin sayar kenan. A'a baba ne fa ya zubar da shi. Ya zubar! Kasuwa ba kyau ta yi ba munafuka algunguma. To Allah ya tona miki asiri. Yanzu ashe duk maganar da nake yi a kan tallar ruwan nan in na zo na nemi inda take sai ki ce mun wai kin aike ta ina ne. Ni ce munafuka ni ce algunguma? Farai Wallahi ni ba na munafurci ba na algungumanci. Abinci kake babu a gidan nan? shekara jiya har da mun dusa yadda na ci a gidan nan yadda na barar da ruwan nan in kika yi wasa haka zan barar da keke wallahi sai ka biya da kuɗin ruwan nan yau a gidan nan yawwa dan ni ba za ka sa ni asara ba ke ki je ki buɗe akwatin ki ki ɗauko min takardun makarantar ki na samu labarin ilimi kyauta da yunifon da abinci ba za ka ki ɗauko takardun ki ba ba za ki je ba wallahi saboda bala'i in za ki tsalle ki dafa kanki a sama ki ki faɗowa ƙasa wannan yarinya sai ta tafi makaranta ke shiga za ki ɗauko akwatin ki wallahi ka bari mai gida na rasa da Allah ba za ta yi karatun nan ba in dai ina numfashi ba ka ce za ka sai ta mu ba kawai ka sai ta mu wallahi ilimin nan ba abin da za mu ci a cikin gidan nan kullum kai ji kundi gumi sannan yanzu na dora maka biya watan maimakon gaban shi ma ta dawo min da shi gida tunda ko hadu ko sha mai ka kama ka bar wallahi sai ka biya ni kin ga ke wani zubin rashin hankali kike ana nuna miki annabi ke kina kallon inda iblis ya yi da zango ilimin nan idan ta samu duk ba taimakon mu bane ba wani taimakon mu ba za ta je wani karatu ba kin ga Jummai! Jummai! Ke, je mai! Ke ki tafi kudin da ki gama kasuwa. Kai, na sai in tafi. Mm. Ita fa nake jira ba tare muka zo ba. To ta je ina. Ba tare muka zo ba. tare muka zo. Gantalin ne kawai kike so. Gantalin da idan na sai gantalin Ba tare muka zo ba. Wannan abu bari mana. Tare muka zo tare mu kasuwa tare za tafi. Gantalin to shikenan sai ki ta eh, Ko ya mace ko da namiji ilimi ne gaba. ko uwa ko uba sai kun bar fargaba a jiran lokaci in kai bai bar ka ba ƙoƙarin mutanen gari shi ke sa ci gaba jigon rayuwa salamu alaikum ana alaikum salam me za a bada me za a baka goro nake so uku hamsin uku hamsin to kinga ina son na naira hamsin amma ki zaɓan min da kanki. Ah to <laughs> sauri to bari zaɓo maka masu kyau wallahi tallahi. A dole ne wajen ganta. Ga sunan na zaɓo. Gaskiya miki eh. faɗa. To na gode kuma sun yi kyau. Ah to masha Allah. sai dai kuma babu canji ko a cikin ku akwai to ko duka kun aka dama ba za su ga wannan ba kin ga kar ki damu ki bar canjin ma na barin ki to nagode Masha Allah, to ni ba na sayar. A to ai tafiya kawai za ni Tafiya za ku yi? Bila za ki ke. Ke da kika ce gantale na tsayayi na sayar kuma ga wacce muka zo tare ta sayar. Ta ce wata abu da ya kwarai ba Allah ya ba ta kuɗi. Dan ta ki hasaran su ya motsa. Ba wani hasaran gaskiya ce ba ki so. ina dalili ke ki ji ai bari Allah ya mai mota mai kyau kai zo ɗauki dubu ɗaya ba wannan ko ya mace ko da namiji ilimi ne gaba ko uwa ko uba sai kun bar fargaba da farko ina yi muku barka da zuwa wannan muhimmin taro mai albarka kuma wannan taro mai muhimmanci ne domin mai girma gwamnan ne ya umarce ni da na wakilce shi a wannan taro kuma ya ce na isar da saƙonsa zuwa gare ku ya ce in sanar muku cewar ilimi insha Allah yanzu kyauta ne da yadda Allah da samun haɗin kanku ilimi zama kyauta kuma dole domin ɗana kowa ne ba a san me zai zama ba gaba mai ma gwamna ya ce sanar da ku sarakai cewar ku faɗawa daga tanku da masu unguwanninku su kuma su faɗawa al'umma cewar ilimi daga yanzu kyauta ne malamai da fastoci ku faɗa al'ummarku a masallatai da coci-coci cewar ilimi kyauta ne kuma dole ku faɗa wa iyayen yara kowa dole ya saka 'ya'yansa a makaranta domin ci gaban al'ummarmu domin yi wa kai ne kowa ya san cewar ilimi shine ginshikin rayuwar ɗan adam da ilimi ne ake samun ayyukan yi da ilimi ne ake iya samun basirar yin kirkire-kirkire da haka ba za mu so yaran su dinga garran ba a gari ba suna wulakantuwa akan babu ilimi an magana iyaye su ce babu kuɗin makaranta ko ba kuɗin sa su a makaranta to yanzu alhamdulillah gwamnatin jihar insha Allah ta mai da ilimin primary schools da secondary school insha Allah kyauta ilimi jiwon rayuwa ilimi ne da fatan za a isa da sakon gwamna to godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su tabbata ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ina matukar godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan lokaci akan wannan abu da ya tara mu a nan gurin kuma jawabin da mai girma mataimakiyar gwamna ta yi wanda a ka'ida gwamna ne kawai ya maganar mun ji daɗi kwarai da gaske kuma masarauta ta a kullum tana kan gaba wajen tabbatar da ba da haɗin kai ga duk wani ayyukan ci gaba da gwamnatin za ta aiwatar da haka muna matuƙar murna muna matuƙar farin ciki to don haka a matsayin ki na ke ce gwamna a yanzu a nan ga saƙo a isar da shi ga mai girma gwamna na farko dai a gaya masa cewa tun ranar da aka ƙaddamar da wannan shiri to juma'ar da ta biyo baya muka ba da umarni ga duk masallatan juma'a da na hamsu salawatu gaba ɗaya na mu. cewa a yi wa gwamnati addu'a Allah Ubangiji ya taimake ta wannan tsari ya tabbata ya cimma nasara. Abu na biyu tunda mai girma gwamna ya sauwaƙe wa iyaye da ‘ya'ya matsalar ilimi sun zama kyauta. To ai wata doka wadda za ta hana yawon tallace-tallace barkatai don babu dalili. Wannan shine kukanmu ga mai girma gwamna. kuma mune masa fatan alheri gaba ɗayan gwamnatin kuma mune muku fatan alheri da samun nasara salamu alaikum ranki daɗe madadina da ni da al'umma gunduma ta gabaki ɗaya muna nuna matuƙar farin cikinmu sannan ana taimake ki wannan al'amari Allah ya kama Allah ya riga. Amin. Muna fama da matsala ta rashin tsaro. Allah ya taimaki mun sani cewa wannan gwamnati tana iyakacin bakin kokarinta wajen kawar ko dakushe dukkanin wata annoba ko kaje kazo wanda ya shafi tsaro to amma duk da haka muna miƙo kokon barin a gare ku a sake jajircewa a zagi dantse dangane da kawo tsaro ba ma bangare na kawai ba har ma jihar na gabaki daya ya zama na cikin tsoro a wannan gwamnati Allah ya taimake ta Allah ya taimake ku alhamdulillah a ah, excellency mataimakin gwamna muna godiya ga wannan abubuwa da ya zama cewa kika yi bayani akan musa mutanenmu a makarantu na boko kyauta daga firamare har zuwa secondary da fatan allah ya taimaka wannan gwamnati allah kuma ya bata nasara akan irin abubuwan da ta sa a gaba A mun yaba wa wannan gwamnati zuwa wannan gwamnatin mun samu kyakkyawar fahimta juna tsakanin mu bangaren mu na kiristoci da musulmi mun zama tsintsiya maɗauran mu ɗaya da fatan allah ya ƙara jihar nan tamu da najeriya gaba ɗaya albarka da zaman lafiya. To, alhamdulillah muna matuƙar farin ciki da wannan kira da aka yi mana, mun ji daɗi kuma muna godiya ba don komai ba sai don wannan gwamnati ta tabbatar da cewa mu sarakuna abokan tafiyarta ne. Muna masu farin ciki da wannan al'amari. A wannan kira da aka yi mana na maganar ilimi, to alhamdulillah mun ji daɗi kuma za mu isar da wannan sako sai dai a ni a nawa ɓangaren na ina da matsaloli guda biyu da muke samun korafi daga al'umma na farko akwai yankin da ana samun matsala malamai ba sa zuwa da wuri domin ba wa yara ilimi na biyu kuma akwai guraren da muna samun korafe-korafe a kan malamai suna karɓar wani abu daga hannun ɗalibai ma'ana ɗan na goro ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari ta shiga ta gano ina ne ake samun wannan matsala muna addu'ar Allah ya taimaki wannan gwamnati ta a alhamdulillah ya excellency mun ji daɗi da irin wannan gudunmawa da gwamnati take bayarwa domin ci gaban mu baki ɗaya kuma shirye muke mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari domin ci gaban wannan jiha tamu sai dai ni kuma a ɓangare na akwai matsala ta hanya muna fatan ranke daɗe za a duba mana wannan hanya tamu ba don komai ba saboda a abubuwan da suke faruwa a kan hanyar na hatsarin motoci da bige yara har ma da dabbobin mutane zai ɗan ragu muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya yi muku riƙo da hannuwan da hannuwan Allah ya sa a gama lafiya assalamu alaikum thank you very much your excellency the deputy governor a mun ji daɗi na wannan magana da an yi domin cin gaba ne na wannan jiha tamu to mu problem ɗin da muke ɗan samu a wannan jiha ko kuma a ɓangare namu abu guda biyu ne zuwa uku the first one shine malamai ba sa zuwa on time secondly suna karɓar kudade a hannun mu, in sun je kudaden su ne na breakfast suna karɓa this is the second uh, magana sannan abu na uku shine makarantu waɗansu suna buƙatar renovation to muna so a sanar da mai girma gwamna a wannan abu kuma muna fata Allah ya ƙara maku cin gaba da farin gwiwa wanda za a yi abubuwa successfully thank you very much na fata Allah Ubangiji ya kai kowa gida lasa lafiya kuma sannan za mu ta kokari a church church namu muna faɗa mutanenmu su ci gaba da kai yara makaranta ilimi compulsory sannan ilimi free yau ah, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ji jawabin suka gabata abin farin ciki na a matsayina na malamin addinin musulunci dukkanin abin da ake bayani a kansa na wannan shiri da ya zo mana ya samu goyon baya kuma kowa na yi wa jagorta kaduna fatan alkhairi a madadin malamai yan uwana mun karɓar wannan shi ɗari basa ɗari kuma za mu iya ƙoƙarinmu kuma abin alfahari shine babu wani abu a rayuwa mai matsala ko ƙalubale wanda yake ya ɗara addini to kowa shaida ne kai ya haɗu harkar addinai an samu haɗin kai babu wata rigima a junanmu wannan shi muke fatan allah ubangiji ya sa wannan haɗin kai ya ɗore a ƙarshe ina fatan allah ubangiji ya dawo da mai girma kuma na lafiya idan kuma ya zo fatan da nake ya fara ganin wannan zama da muka yi an samu ci gaba salamu alaikum Muna godiya kwarai da gaske Elders ɗinmu game da bambance-bambancen da muka samu na ci gaba wajen ilimin mata. A matsayina na kwamishiniya ta mata, an sai abu na biyu kuma ya kamata a duba a kan talla. Maganin tallan nan gaskiya ya kamata a duba shi, muna da buƙatan a taimaka a daƙile mana shi, muna godiya kwarai da gaske. Alhamdulillah. Ah, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala matsayinku na iyaye a gare mu kuma ta irin goyon baya da kuke ba wannan gwamnati tamu kuma muna fatan ubangiji Allah wata ala ya ƙara shige mana gaba babban dai matsalolin kamar yadda kuka ji high excellency ta faɗa shine abubuwa da suka shafi harkar da za a iyaye su fito da 'ya'yansu a sa su a makarantu saboda tabbas burin mai girma gwamna shine ilimi na 'ya'yan talakawa ya zama daidai da 'ya'yan masu kuɗi wannan shine jawaban da muke kallon a ƙara tuntuba a gare su in Allah ya za a samu mafita mai ƙarfi. To alhamdulillah duka mun ji jawaban kowa kuma Allah ya da kuma Allah ya da mai girma gwamna yake ya yi tafiya. Zan mishi bayanin duk abubuwan da muka tattauna a nan Allah ya yarda. Kuma mun ji haɗi mun gode da gudunmuwa da haɗin kai da kuke bamu Allah ya taimaki ƙasarmu Najeriya gaba ki ɗaya. mun gode Allah ya mai da kowa gidajen shi lafiya jigon rayuwa ilimi ne ilimi jigon rayuwa ilimi ne ni wai ban gane wannan irin soyayyen ba fa ni ba kwata kwata ba ban gane ba fa wani irin soyayya ne mutum ya zo ko dan wannan dan wannan abubuwan da su wannan wannan din nan ba a kawo tsakanin da Allah da rabu kullun ya ka zo ka tsakanin da surutuwai soyayya ki ya hakuri ki ya hakuri wannan wannan din da kike ta magana in Allah ya yarda nan da ba da dadewa ba mm. zaki fara ganin su wannan abin na Allah ne eh, eh, kuma ina yin kokari ina zuwa ina nemowa ki mm. hakuri ki kara mun uzuri eh to lokaci ne lokacin shekara ɗaya ko shekara biyu wannan ah. abin ai na ga maki abin na Allah ne kuma insha Allah abin zai matso kusa kusa zaki ji daɗi daidai yanda kike so karfa ka gaba ni na damu da abin kafa saboda babanmu ne idan na shiga gida ya ganni da kuzari na saboda in ya ganni da kai shi ma ya ji daɗi ya dai mu ci gaba da soyayya wannan zan je zan same shi insha Allah duk zamu daidaita da shi akan wannan kai kai kai waye What? Na gidan biki yini. Na ce gidan biki su suke yi ne ke fice ki shige. Kai kuma daga ina? Waye baka damar ka zo kofar nan gidan? Mai unguwa ne ko hakimi? Human right ne? Gwamnati ce? A'a. To jagaba, ni jagaba ina da tsari barin gaya ma gaskiya. da ka san tsari na ma da baka zo kofar gidana ba ni ba jahili ba ne daidai gwargwado na, na, na san addini daidai gwargwado yauwa ni a ka'ida ta haka muka taso duk mai san yata sai ya fara zuwa na san shi tukun yauwa sannan kuma ni zan zaɓo wa yata miji saboda rayuwa yauwa ka san ni ba ƙaunar talaka nake ba ba na san talauci da ka ganna na na na fi ka sanin Allah ai tun ba na duniya na san Allah tun kan na zo duniya don in gaya ma ma gaskiya fice ka yi nan ni za ka yi wa'azi bannan na ce fice mana na fasa ma kai ina da iko da yata kuma duk nan unguwa ba mai taimako na ni nake rike daga kaina ni nake wa kaina komai sai taimakon Allah a gabana zan shiga zan ga da sallah an yanka shanu uku can shanu biyu can raguna wa yake taimako na ba mai mun sai dai mai ta jin kanshi sai abin da matata yan uwanta suka turo ba wani mai maka abu dan Allah yanzu sai ka dan ɗaiɗaiku so ake kai wa mutum alheri ka ba shi a dama hagu ta gani ba amma yanzu duk wanda zai taimake ka sai ya tirere sai ka mutu sai a kawo shinkafa gidanka da taliya duk wanda na mutu ya kawo min shinkafa ko taliya da raina bai kawo min ba Allah ya isa Allah ya yi mana shari'a da mutum lahira kar a kan komai in na mutu a raka ni Allah ya yafe mana sa gana ka ba shi kuma arziki sanadi ne ba wanne ke rabawa ka ba ƙoƙarin mutanen gari shi ke sa ci gaba jigon rayuwa